ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Kudan Media. Hai. An shi wannan. Idan kika turara, da zaran ya shaƙi hayaƙin shi, <laughs> za ki ga aiki. Yawa mana, hmm. na gode. Bari shigan kawo maka kuɗi. To, to, to, shi kenan. Mm. Ah. Allah yau Allah ya kama ki zama to me jin tsoron Allah cikin zakatun ki me kike zuba min a cikin girki wannan me yaji ne na ga bai ji bane shine na dan kara ne. wannan shine yaji sai na ce miki abinci na bai ji yaji ba girki na ne fa ba girkin ki ba kin dauki garin magani kina zuba mun a cikin abinci ki ce wai yaji me yasa ba za ki ji tsoron Allah ba tsakaninki da Allah da Annabi yanzu na ce miki yaji bai wannan ne yaji wannan fa gari magani ne yaji ne ki duba Allah yaji ne dan Allah duk annabi ki hakuri ki rufa mu asiri wallahi ba Allah ne ya kama yawa Allah ya kama ki duba ka gani mai gida eh, wallahi ba ni bane ita ce kama ta nayi tana zuba maka magani a cikin abinci wallahi ba ni bane ita ce fa wallahi ni ce menene ka amma matan da ya ce ke kai a'a wato dama abin da kike yi min kenan oho haba ni fa shi yasa ko da yaushe na riga na rasa kaina duk abin da za a yi wannan ne yaji duba ka gani wannan ne yaji wannan ya kama da yaji to daga yau asirin ki ya tono asirin ki ya tono wallahi ba ni ba. duk abin da kike yi a gidan nan Allah ya kama ki Kinga. na'am ke daga yau Eh. zaman ki ya kare a cikin gida inna lillahi wa inna kira ji una kai hakuri wallahi kan ki kare mu munafika da lalace Allah ya tona miki ba gashi na hannun ki ba wato kin na an zo an kira kira ne ma kira kira kira ne na ki ki ki ke don kar ta je ta yi gaba ma to zaman ki ya kare a gidan nan To, iya munafunci? Me ya kawo ki falon baƙi alhaji kika zo kika zauna kina kallo? Ko kin manta yau ranar girki na ne? Cha kika yi falon alhaji. Kuma ba da ikon da zan zo falon alhaji in yi kallo? Ba fa a turaka kika ganda ba. Balle ki ce na miki yankan ba. a falon alhaji kika gani ina zaune to idan idan falon bakin shi ne ya kamata ki zo ki zauna tun da kin san cewa yau ba ranar girkin ki bane ranar girki na ne ko da ranar girkin ki ne ni ma kuma falon mijina ne kuma babu wanda ya isa ya hana ni shigowa ba turakarsa na shiga ba falonsa na shiga kar ki gaya min maganan banza yanzu yi kasa kasa da ke a cikin ɗakin kai salamu alaikum a ah, kai ya ya ya ya ya ya ya me yake faruwa ne ah, a subhanallah ye me yake faruwa duk kai ka ja min wannan rashin mutunci ta ya za ka je ka auro min warin yar ciki na ta zo tana min rashin kunya a cikin gidan nan saboda Allah yanzu na ba irin rashin kunyan da bata min ba a cikin ɗakin to abin da ya faru kenan ke saboda na auro yar cikin ki shi yasa zaki zo ba zaki zo ki yadda ku zauna lafiya ba to bari faɗa miki wallahi in baki yadda kin zauna an zauna lafiya a gidan nan ba nan gaba ba yar cikin ki ba jika ki ma zan aure ku zauna tare da ita a cikin gidan nan ka auro ta taba kunne na ke wai me ke faruwa to alhaji ina so a gaya min yau a cikin gidan nan idan ban da ikon da zan shigo falon ka sai ranar girki na sai ka faɗa ni duk wannan kace na ce din bana son ta kin ga a matsayin ki ta babba ya kamata a ce duk abin da za ta miki ki runguma hakuri ki ci girma ki rika yin hakuri da ita ke kuma a matsayin ki na kankanwa ya kamata duk abinda ta ce ba ta so kuma abinda kika san ba ta so ki kiyaye haba da Allah a ce a waje baka huta ba a office baka huta ba kuma sannan ka dawo gida baka huta ba na dawo daga jiya amma kuma yanzu na zo na tar da hankali eh, tashi hankali ko a ko cin takwalanta in an jima zan zo sami kudi mu mu mu zauna mu abin da za mu haɗu ha haba da Allah a ce kai kaɗai kawai da kai sai iyalanka a cikin gida ba za ka huta ba ka fita hayaniya ka dawo hayaniya na fa masa rashin mutunci sannan na sa an ɗaure min shi da kin rabu da shi ƙawata kin san matsayacin bashi da rana menene da hikimar ki na faɗan wannan maganar ko kuma na ce tausaya masa ba tausaya masa nake yi ba domin yanzu duk wanda kike rikici da shi za a so a san kowaye kuma kin ga kin ɗaga shi mishi suna hmm. kuma fa haka ne da yau zan yi ƙararsa a kotu amma zan sa a fito da shi gaskiya kan magana kotu ma bata taso ba kawai ki sa a fito da shi ok to shikenan babu damuwa Allah ya yarda mu je na ta anya abokina yariyan nan za ta zo kuwa? Hawa, me kake ci na baka na zuba? To an yi na ga shiru ne har yanzu a ce ba ta zo ba. Kaɗan ƙara mata lokaci kaɗan za ka ganta yanzu nan. Ya halakin ta ambato, ka ganta ba na gaya ma ba. Me ya kawo ku? Alhaji ne ya turo ni wajen ki. Ya ce maka me? Yanzu ne musu ki. <laughs> Kai kana tunanin za ka iya canza tunani na kenan? ai wannan ba tunaninsa ba ne kamar yadda ya faɗa maki alhaji ne ya tura shi wurinki <laughs> kai kuma ansuwa karan kaɗa miya ni abokinsa ne kuma amininsa oh saboda kai abokinsa ne kuma amininsa shine ya kasance kai ne ɗan rakiyarsa hmm. to ka ga malam dala ɗan tashi daga jikin mota nan domin ba ta gidanku ce. ka san alfazazi ne ya siya mun ba wai ta hamisu kudan ce. hajiya. Ya za ki shigo min ɗaki ko sallama ba? Sallama? Ke kika san sallama. Ai mutumin ƙwarai ake ma sallama ba wulaƙantacciya irin ki ba. Mene miki hajiya? Me ya faru ne? Ina miki wani laifi ne sai ki gaya mu. Ko ki mun faɗa, ai kin isa ki tsawata mu. Oh, dama kin san na isa da ke? Shi ne kika sa aka ɗauki mota aka kai 'yarki makaranta? bayan kin san cewa da motan zan fita to wallahi bari ki ji in gaya miki duk ranar da kika sake min irin wannan sai na yi mugun sassaɓa miki a gidan nan banzawa wuya wulaƙantacciya. Ki yi haƙuri hajiya ni ban san za ki fita da motan ba. Wannan wani irin bala'i ne wannan mata. Yanzu da na biye mata sai a yi abu ba daidai ba. Allah kare ni da sharrinki. ki. da kake ta ikirarin zaka aurar da wannan yarinya wane ne kake ganin zai iya aurenta da irin wa'annan halayyar nata a'a ai ba haka rayuwa take ba duk mutumin da kika gani a rayuwa duk inda ya kai ga lalacewa akwai daidai da shi ai kowace ƙarya da abokin bulmunta ba ni ne wanda aka turo wajen ki aka ce kai mini da ka tashi zuwa wurina ba a gaya maka wace ce ne ba ba ni da kunya ba ni da sirri saboda tun maganar da ka kawo min makamakan yaki ce wallahi sai na busa to ka musu kudin idan kina ganin sa wagili wagili shin kina jin bai san ya fi ki ya fi ki san abin da ke wallahi tabbai. wannan address din ne na ce bari in zo saboda neman wannan na cikin littafin kar ka manta kai ne fa marubucin wannan littafin haka ne ni ne na rubuta shi amma ka manta cewa sunan kamis na rubuta nan ke hoton sa a bayan littafin Hello? ni plan din da nake da shi a raina shi so nake kawai ta tsane ka idan ta tsane ka shine zan samu damar dan da zan cusa kaina ko da ka aure sai ba idan har ta san cewa ba kai bane marubucin wannan ta ko da ka aure ta sai kwarar dala malaka me kai sai ni kake ga wannan magana eh babu abin da kai sai ko za ka gani duk kuma sai na aure ni sai kai ne za ka aure sai ba to ai sai a mafarki za ka aure ta to ai na riga na yi tiyar dan kafin wannan lokaci ina tunanin cewa ta haifan mun da ko ya da zan dinga alfahari ne. duk wani bulogogo da kake ni ne koya maka ni ne sila ni na haɗa ka da yarin nan ni ne koya maka sa riga ni ne koya maka sa wando maganar da za ka mata ni ne na koya maka sannan ni ne maka asiri sannan ni ne na rubuta tarihin ta da hannu da kaina wallahi akwai matsala ai auren su hudu a lalle gagarin matsala ai ya rufe kofa dan Allah dan Allah kai hakuri kamar mana sai ba ya za ka ce in bar maka soyayyar wacce nake so ban da wani farin ciki da ya wuce in ji kalmar saki daga bakinka saboda ita ce fatana, ita ce buri da ita ce za ta share min hawayen da yake kwaranya a idanuna to ba zan sike ki ba saboda ni gaba ɗaya a rayuwata ma ban taɓa jin ina son ki ba irin wannan lokacin don Allah na roƙe ka da Allah ka sake da dalili many a times brain is more important than blood cousin according to the law of human nature music temple is back again with new controversial drama da dalili ga takarda da bairo kamar yadda kai alkawari idan na zo za ka sake ni a lokacin da nake bukata don haka ga takarda da bairo ina so ka sallame ni wace irin magana yake faɗa haka ne eh? yau fa kika tare a cikin gidan nan amma kin zo kin sani a gaba kin ce sai na sake ki gaskiya ba zan iya sakin ki ba Allah ya isa na da kai Usman akwai kalubale da dama a tattare da mu idan aka ce wayewar garin auren mu auren mu ya rabu da dalili after they spent a long time caring each other as friends one of them had got married to a beautiful and charming lady Petelili. The other brain started against him, opposing and gossiping against the victory of his friend for having that same lady as his wife. Petelili. Ka rike ta amana da aure kar da ka zamto wadankan hanya. Ita kai ka gani kai ne ka jiyo ango na ta kai ka jiyo zance na gaskiya ku dinga barin kauna ku rike junan ku amana ne kauna daga yau kun kere kun aure sunna ke ce kin ka gani amarya kin ka gani ke ce kin ka jiyo amarya kin ka jiyo da dalili wallahi ba zan iya zama da kai ba kawai ka suke ni in kana ƙaunar mahaifanka a wannan daren ne ahmed ya saki mulki su saki daya na bi shirin shaidan na fi dusa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da muka yi aure Ba san menene daɗin aure ba a gidan wannan wani irin rashin mutunci ne zaka zo ka zauna kusa da ni in har baka daina bibiya ta ba wallahi tallahi sunan ka rest in peace da dalili a hard controversial drama producer M Sani Music Temple executive producer Malam Hassan Music Temple, story and screenplay Gaddafi Razani, official trailer Abdul SD and directed by Mujitafa H. Muhammad. Da dalili. Ai na so a ci wannan fitar taka ajali ya riske ka. Wannan wasu irin magana ke faɗa Kar ka sake ka taɓa ni ko kuma ka yi gigin taɓa wani abu da yake jikina na gaya maka. Daren auren mu ne farkon yau ba. An gaya maka la'anan nan mutum irin ka yana taɓa jikina ne ko kuma kaskantaccen mutum irin ka zai matso kusa da ni to bar ka ji in har zaka taba jikina so ɗari to wallahi sai na mare ka so ɗari da dalili da dalili ina jiran ka ka sake ni saboda ina so in koma gidan ubana dan bana buƙatar in ƙara ko sakan ɗaya a cikin gidanka ba zan sake ki ba shi yasa na tanadi wannan wuƙa domin na san zaka iya saba alƙawari mijinki zaki kashe wannan propaganda da take banza ba za su tura ta ba oh Oh! Allah! Na ji haukata da gani. Amma a yayin da ka tabi lahira za ka gane ni mahauka. Da dalili Rush for your own copy